assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu taro ya yi taro alhamdulillah jiya a taro na kaddamar da takarar sanatan kano ta tsakiya babar fa'isa na hanga da ke kan titin dan kawa al'umma sun fito kuma sun ba da haɗin kai kwansu da kwarkwata magana ta gaskiya an tara dubin dubatar al'umma inda muka gano ma dubin taro ɗan takarar gwamnan jihar kano a ƙarƙashin jam'iyyar nnpc wato abba kabiru yusuf sannan muka gano ɗan takarar mataimakinsa gwamnati amina abdulsalam gwarzo tare da shugaban jam'iyyar nnpp umar haruna doguwa shugaban jam'iyyar da ya saba kai gwamnoni gidan gwamnati allah ubangiji ya tabbatar inda muka gano ɗan takarar kano ta kudu abdulrahman kawo sumaila a wurin wannan taro ne albarka da sauran shugabannin jam'iyya na nnpp kuma magana ta gaskiya waɗannan manufofi wanda baba da fa'isa na hanga ya fidda su wanda idan allah ya ba shi dama zai mai da hankali a kansu na farko akwai education na biyu akwai agriculture na uku akwai health care na hudu akwai employment job creation na biyar akwai security da shida akwai environment na bakwai akwai religious affairs magana ta gaskiya waɗannan abubuwa za su taimaki ki wannan kano ta tsakiya idan allah ubangiji ya ba shi dama to sai dai da addu'a allah ubangiji ya ba shi nasara sannan kuma allah ya ba mu nasara gaba ɗaya a wannan jam'iyya daga sama har ƙasa bijari sayyidul wara sannan kuma a jiya mun ga kungiyar kurame jihar kano masu goyon bayan tafiyar kwankwasiya mai suna dif ncpp kwankwasiya mobilization kano kashin jagorancin shugabansu na jihar kano alhaji ibrahim ilyas biki ta ka ziyarar goyon baya da ɗan takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar npp injiniya abba kabiru yusuf mataimakinsa abdulsalam gwarzo alhamdulillah su ma to ga kurame allah ya ba mu nasara sannan kuma a jiya an samu karuwa da kafatanin shugabannin jam'iyyar pdp reshen karamar hukumar sumaila bangaren dr yunusa adamu dangwani kashin shugabancin warabin hamis tela sun sauya sheka zuwa jam'iyyar nnpp inda abba da kwamarat suka karbe su kullum sai kara samun karuwa muke yi a wannan jam'iyya tamu allah ubangiji ya tabbatar mana da nasara allah ya ba mu nasara ya yi sayar da wana za mu kafa gwamnati a ci gaba da yi mana subscribe don kara mai karfin gwiwa daga tv channel tamu ta manu kwankwasiya tv assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa